saka mai wuya. Aka zo tafiya ta yi tafiya matsaloli ina kamar irin wanda suke faruwa yanzu suka faru aka cire shi aka ba da mataimakinsa na arewa. Shi... Aka cire shi ko ya sauka. Ya sauka. Akwai, eh, eh. akwai cirewa. Kuma yi su bari ga wannan magana. Cewar akwai cin amana ko ko akwai wasu bai kamata ka faɗi sunan wani ka kama suna ne ba. Duka magana ɗaya ake faɗi. Ya sauka shin me ya saukar da shi? ya aka yi ya sauka ai an zaɓe shi ne zai shekara hudu da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba ba sauka yi ba don ra'ayin kansa ba aje kujera yi ba a'a wasu suka kitsa jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya za mu share kallabin wannan shiri na wannan shekara ɗin da rikicin jam'iyyar pdp wanda aka faru tun shekarar 2023 shi ana yin sa har shekarar 2025 amma duk ana yi ne kan abin da ake so ya faru a shekarar 2027 lokacin da za a sake zaɓe na shugaban ƙasa da sauransu a najeriya to wakilin mu abuja nasiru adamu ya gayyato mana 'yan pdp guda biyu masu ji da jam'iyyar tasu kuma dukkan su biyun kowanne sunansa yusuf to amma suna cikin bangarori daban-daban na jam'iyyar ne kafin su fara muhawarar tasu bari ku ji yadda wasu na waje 'yan pdp su ma suke kallon abin da ya janyo wannan rikici na pdp na cikin gida sunana shafiu musa abubakar ni ina tare da bangaren gidan wazirin adamawa alhaji atiku abubakar kuma yana tare da shi ɗari bisa ɗari to rikicin da yake tafiya yanzu a bangaren da yake tafiya a cikin jam'iyyar mu ta pdp ita ce rikici ne na cikin gida wanda ya ci ga yaƙi ci yaƙi warwarewa amma yanzu abin da muke bukata kawai shine a kawo wanda zai maye mana gurbin tsohon national chairman ɗin ya ci daga bangaren yankin da ya fito kuma in aka yi haka jam'iyya za ta dawo ta ɗinke da koma yadda take kuma mu yi fesin abin da muke fuskanta nan da shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai insha Allah. To madalla, to kamar da na ga muku Nasiru Adamul Hikaya ya gayyato mambobi guda biyu masu suna Yusuf amma kuma wanda suke cikin bangarori daban-daban na jam'iyyar PDP. Malam Nasiru Bismillah. A sabon shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda za mu duba rikicin shugabanci da ya sake kullowa a babbar jam'iyyar adawar Najeriya wato PDP. Yayin da muka ga shi mukaddashin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na cewa har yanzu shine shugaba inda kuma wani bangare karkashin jagorancin ma'ajin jam'iyya Alhaji Ahmad Yari ke cewa shine. amma duk da dai shi shugaban gwamnoni na jam'iyyar bala muhammad ya ce an sulhunta shin an sulhunta din ne ko kuma har yanzu akwai wuta rikici a ƙasa muna tare da na farko alhaji yusuf dingyadi wanda shine jami'in labaru na ofishin shugaban jam'iyyar pdp gaba ɗaya na ƙasa sai kuma Dr. Yusuf Musa Ardo wanda ɗaya ne daga daraktocin kamfen na ɗan takarar shugaban jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata na 2023. Yusuf Dingyadi bari mu fara da kai. Wani hali PDP take ciki yanzu da inda take cikin wannan rikicin? To da farko dai ina godiya da ka bani wannan dama akan wannan tattauna akan matsalar da ke fuskantar jam'iyyar mu musamman fiye da wata shida ko bakwai da suka gabata na takici yawa saboda abubuwan da ake ganin wasu na da saɓani wasu kuma suna ganin wasu ke haddasa su baki ɗaya dai yana gaya maka insha Allahu tsarin da aka biya yanzu da hanyoyin da ake bi yanzu na tattauna da tuntuɓa nan da 'yan lokuta kaɗan za a yi babban taro da ake kira nec wanda da shi ne za a warware dukkanin zare da abawa na dukkanin rikici kuma za a kice sauran abin da ya rage na kitson da ake ganin akwai gashi a kan abin da ba a kai karshe ba abin da nake son ka fahimta shine jam'iyyar pdp akwai abin da ake kiranta a turanci tana da mechanism na magance matsalolin ta cikin gida to sai aka samu wasu suna kokarin yin kutse daga waje domin biyan bukatu ko domin neman wata ah, bukatar da suke da ita ko don wargaza jam'iyya ko don haddasa wani rudani ko don kawo cikas ga matakin da ita jam'iyyar pdp take yi domin ceto al'ummar najeriya domin sake fasalta tsarin tafi al'ummar Najeriya. Wato Yusuf Ardo ka abin da ya faɗa wai wasu ne daga waje suke yin kutse. Shin wasu daga waje ne suke yin kutse ko na cikin gidan ne suke bari a yi amfani da su wajen kutse? Uh, to alhamdulillah muna godiya wannan daman da ka bamu na tattaunawa domin mu ceto mu daga halaka da ta samu kanta a ciki. A ah, magana ta gaskiya wato wasu daga cikin jam'iyya da haɗin hannu na waje suka haɗa baki domin su, su lalata jam'iyyar nan. An samu akasi na yanayin tafiyan PDP. ba irin pdp da muka sani a baya ba domin a baya a cikin jam'iyyun najeriya ba taɓa yin jam'iyya da take da hikima na tsarin shugabanci da mulki mai kyau irin pdp amma babban abin bakin ciki sai gashi son kai da wani irin hali na wato cin amana ya wanzu daga cikin pdp shugabanninta manya-manya wanda suke allah ya ba su dama na amanan mutane sun haɗa baki da wasu na waje wanda suke son su ga pdp ta mutu an zamanto ƙasa babu opposition kwata-kwata sun rike wuri sun dage da kyau yadda har abada ba za ta yi numfashi ba wannan shine magana ta gaskiya ba maganan wasu daga waje kaɗai ba ne akwai na waje amma a na cikin gida su ne suka fi yawa da ƙarfi su wai kake zargi cewa suna kawo jam'iyyar matsala daga cikin gida to manyan ciki su ne wato sorry to say ban so in kira sunaye ba amma saboda ita irin wannan bayani yana da kyau a fede biri har wutsiyanta shi wannan makaddashin chairman na yanzu ya yana cikin mutanen da nake mamakin irin yanayin tafiya da yake na shugabanci domin Allah ya baka shi Umar Iliya da domin shi shugabancin Allah ya baka amana ne na jama'a duk inda ka samu kanka a matsayin shugaba kar yi wasa da wannan shugabancin karka raina shi domin mataki ne wanda za ka iya yin gaba ko kuma ka jawo kanka baya completely yadda ka rike shugabancin nan shi zai nuna menene za ka iya yi idan wani amana wanda ya fi wannan ya zo maka Allah na kallon ka jama'a na kallon ka kaga farko dai an zaɓi shi Yoshi Ayo a matsayin ciyaman na fati a shekaru da suka wuce kafin zaɓe aka zo tafiya ta yi tafiya matsaloli ina kamar irin wanda suke faruwa yanzu suka faru aka cire shi aka ba da mataimakinsa na arewa shi aka cire shi ko ya sauka ya sauka akwai eh, eh. cirewa kuma malam su bari ga wannan magana cewar akwai cin amana ko ko akwai wasu bai kamata ka faɗi sunan wani ka kama suna ne ba eh, domin ya kamata ka yi nazarin cewar arewa bata taba ah, jam'iyyar pdp tun kafata har zuwa yau arewa ita ta jagoranci yawan shugabannin jam'iyyar PDP har zuwa bari ya kammala eh amma maganan cewar wasu har ya ambaci sunan shugaban jam'iyyar da ke bisa kujera eh, kaga babu adalci a nan wajen fede biri eh, har har akwai ya fede biri har wutsai akwai wato wato wato maganan cewar ya sauka ko an cire shi duka magana ɗaya ake faɗi ya sauka shin me ya saukar da shi ya aka yi ya sauka ai an zaɓe shi ne zai shekara hudu amma saboda wasu matsaloli waɗanda aka ƙirƙiro aka kawo su suka zama damuwa ya kai turi ya kai bango wanda aka mashi zaɓi da kanka a nuna halinka da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba ya sauka aka zo aka ba shi eh, ambasada iliya magun ya ci gaba a matsayinsa na mataimaki yadda dokan fatin ya nuna wanda wannan dama ce wanda Allah ne ya bashi kuma dokan fati ta bashi fatin nan amana ne na jama'a amana ne na ƙasa ya kamata idan kana riƙe da wannan amanan ka yi ma kowa adalci a takaici yi an rube rike amanan bane eh wato mu a matsayinmu na masoya pdp magoya bayan pdp tsakani da allah mu amanan da aka bashi na shugabanci mu a mu bai rike ba domin ya ba da daman wasu waɗanda mun tabbatar da cewar makiya jam'iyya ne sun taimaka a rugujewan nasarar pdp kuma har yanzu suna tare da gwamnati sun miƙo hannunsu suna dukan pdp har tana son ta koma gwangwani yusuf kaji wato abokina kuma dan uwana da yake ba fulatani ne kuma dukkan mu yan pdp ne abinda nake son ka sani wani abin da ya kamata mu fahimta shine bayanin saduwan duk wanka ne mai kama da jiroyi ainihi miƙe tsaye akan abin da ya kamata ba a lokacin da yake magana na yi kutse don yi mashi bayani da gyara saboda duk ɗan arewa mai sauraron wannan hirar ya san jam'iyyar barin kai ka barin kai ka barin kai ka barin kai ka ai akwai tushe akwai kafuwa jam'iyyar pdp ta 'yan najeriya ce kuma an kafa ta saboda najeriya amma jam'iyyar pdp ta samu kusan 'yan arewa goma hazikai waɗanda suka jagorance ta tun daga marigayi solomon lahar har zuwa audu obe har zuwa banabas gemade har zuwa amadu ali da kuma ahmed mu'azu da bello haliru da madu sharif har zuwa sanatan ahmed makarfi da shi kanshi iyo ce a yi wanda dalilin da yasa aka cire shi ba sauka ya ba don ra'ayin kansa ba aje kujera ya ba a'a wasu suka kitsa waɗanda suka yi ma jam'iyyar PDP zagon ƙasa a lokacin zaben shugaban ƙasa wanda aka yi tsohon gwamnan jihar Benue tsohon gwamnan jihar Benue Samuel Otom lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa na Atiku Abubakar saboda shi wazirin Adama bai musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar pdp uh, karantse sun raba kafa a'a kawo baraji ai ina nufin ai kawo baraji acting hmm. acting yayi ai akwai shi ambassador da magun da shi da kawo baraji don acting amma abin da nake so in gaya maka cewar al'adar pdp shine uh, malam uh, nasiru shine takan zakulo wanda ya cancanta bisa jagoranci lokacin da yo ce ayu aka kai kara daga mazaɓa shugaban jam'iya wani doka na jam'iyya ya hana duk wanda yake memba national working committee a kai kara ta har a je kotu in aka yi haka za a hukunta waɗanda suka yi a tsarin gudanar na constitution jam'iyya domin national working committee member member na nec sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi to amma saboda wasu na son ala dole sai an ga bayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar. To a gaishe ku bari mu daga aya nan sai rana wace mu zo mu ci gaba da jin abin da ke damu wannan jam'iyya da kuma inda ta dosa. Muna godiya ga su baƙi namu wato Yusuf Dingyaɗe da kuma Yusuf Musa Ardo da shi wakilin namu Nasiru da ya gaito mana su aka fara wannan muhawara. A madadin su ne ne Ali Mustapha sokoto a Washington ku huta lafiya.